na wannan littafi al'ubudiyya na shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala to yana magana akan da'awar san Allah da'awar san Allah yake maganar wasu wanda suke sha'anin suluki sha'anin tarbiyya sun shiga cikin da'awar san Allah nau'i daban-daban na jahilci sun shiga cikin nau'i daban-daban na jahilci ko dai tozarta iyakokin Allah ko kuma tozarta haƙƙin Allah da kuma da'awa ta ƙarya wace babu gaskiya a cikinta kamar wanda zai ce duk wani muridina da ya bar wani ya shiga wuta ranar gobe kiyama to ba ni ba shi to har ibnu taymiya ya kawo mana maganar wasu yace wa yaqulu ba'dhum wani ma daga cikin su yana cewa idza kana yawmal qiyamati idan alkiyama ta tashi nasabtu khaymati zan kafa tantina ala jahannama akan wutar jahannama hatta la yadkhulaha ahadun ta yadda ba zan bar wani ya shiga ciki ba wannan maganar magana ce da ibnul jauzi a cikin talbisu iblis a cikin talbisu iblis shafi na 414 ya ruwaito ta da isnadinsa har zuwa abu yazid al-bistami abu yazid al-bistami ɗaya ne daga cikin waɗanda ake ce musu arifai ɗaya ne daga cikin waɗanda ake ce musu zuhadu masu gudun duniya masana Allah akwai abubuwa da dama da ake ruwaitowa daga wajensa maganganu marasa daɗi da ake ruwaitowa daga abu yazid al-bastami malamai suka ce wasu sun inganta wasu ba su inganta ba wasu ya faɗa wasu bai faɗa ba to daman duk wanda ya buɗe wa kansa kofofin tuhuma to ko da gaskiya ko da ƙarya sai a tume shi kasancewar ya yi wasu maganganu masu rikitarwa wannan ta ba da dama waɗanda suke ƙoƙarin ɓatar da mutane za su yi ta faɗar wasu abubuwa su ce ai shi ya faɗa shi kuma waliyi ne abu yazidul bistami lokacin da al-husayn Ibnu isa al-bisqami wani malamin hadisi ne yana da rai ya masa inkarin maganganu da dama da yake faɗa wanda har ya kasa zaman bistam ɗin garinsu ya gudu sai bayan rasuwar shi wannan mutum sannan ya dawo garinsu shi wancan malamin hadisi ne za a ga ruwayoyinsa da hadisi a cikin littattafan hadisi to shi wannan abu yazid al-bistami ya shahara da maganganu marasa daɗin ji akwai masu daɗi akwai kuma marasa daɗi masu munin gaske wanda zahirin su kafirci bai kamata musulmi ya faɗe su ba musulmi yana cikin hayyacinsa ba hauka cewa yayi ba hankalinsa ya rabu da jikinsa a'a yana cikin hankalinsa da nutsuwarsa a ce yana faɗar su irin kamar abin da aka ruwaito yana cewa ma fi jubbati illallah cikin alkyabban nan tawa babu wani abu a ciki sai Allah da maganganunsa subhani ma azama sha'ani subhani ma azama sha'ani ko irin cewa inda ya ga dama da ya tofa yawo a jikin wutar jahannama za ta mutu da irin maganganunsa <clears throat> na cewa lau khatara bi bali anna نار جهنم تحرق شعرة من رأسي لعدت نفسي لعددت نفسي مشركا وإذا يأرس أزوتي يسع kola da minti ɗaya ne cewa wutar jahannama na da ikon ta kona gashi ɗaya na jikinsa to da ya ɗau sa a matsayin mushiriki don haka shi ba a tsoron wuta to wannan maganar ibn al ya kawo a cikin talbisu iblis da isnadinsa zuwa ga abi yazil al-masqami an abi musa ad-da'ili yaqulu sami'tu aba yazid al-bistami yaqulu naji abu yazid al yana cewa wajidtu nayi fatan an qaddamata al-qiyama ta tsaya hatta an suba khaymati ala jahannama har in kafa tanti na akan jahannama fasa'alahu rajulun sai wani mutum yayi masa tambaya yace wani mazaka me ya kai ga haka me zafi har za yi haka ya aba yazid faqala inni a'lamu yace ni na sani anna jahannama idza ra'atni tahmudu jahannama da ta ganni za ta bici wutar za ta mutu fa akunu rahmatan lil sai in zama rahama ga halitta da alkiyama ta tashi sai je kafa tantinsa kafin a fara kawo kowa da ya shiga tantin wuta na ganinsa ita kuma sai ta mutu kaga ba magana a kona wani to duk alkawarin nan da Allah ya alkur'ani zai kona wasu ya tafi a banza Allah ya ce game da alu fir'aun annaru yuraduna alaiha غدوا وعشيا ويوم ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أشد العذاب to yaushe abu ya zidil bisami ya zo ya yi tanti a kai ta mutu ina maganar adikulu kuma haka babu Allah yana maganar abu la sayasla naran za zai shiga wuta ma'abociyar ruruwa to amma abu ya ce shi zai abin nan to hatta waccan magana da shi mai taƙiƙi ya kawo a ƙasa na cewa wani shehi ya ce a ranar gobe kiyama yana zai roƙi Allah ya kumbura jikinsa ya hura jikinsa don ya cika jahannama ya zan ba gurbin da za a sa wani da an zo sai a ci aita cika babu guri to ita kanta ibnu jauzi ya ruwaito ta ga abi yazid bistami ita kanta wannan magana a talbisu iblis 420 ya ruwaito ta ga abi yazidul bistami cewa zai zai cika zai sa abin nan gaba daya Allah ya hula jikinsa ya shiga cikin wuta ya yi babakere ya kankane ya zan ba guri da an zo da su fir'auna a rasa ina za a su abu jahal sai a ce to babu guri ina za a tafi da su ko ba sani ba tare da yan aljanna da annaba da manzanni kuma duk za su je a hade a can to wasu maganganun an tabbatar ya faɗa wasu an ƙara masa wa man da nasa ila zambihi zammuhu bil haqqi wa bil batil da za ka buɗe ƙofar da za a soke ka kai ka jawo kanka suka to da ƙarya da gaskiya sai a faɗa a kanka to maganganun da ya fi faɗa zahirin su kafirci ne ƙarara bai dace musulmi ya faɗe su ba to daga ciki akwai wannan wasu suna masa uzuri cewa harkarsa ta zuhudu ta gudun duniya da fada cikin yunwa da waye da waye ta sa yana zautuwa wani lokaci ya fita daga hayyacinsa sai ya dinga irin wannan maganganu in ya dawo hayyacinsa sai ya tuba a ce ka ce ka ce ni ba ka ce ya ce to yana Allah astaghfirullah astaghfirullah to in yana cikin halin gaibuba mitar hankali fa huwa ma'zur domin wanda duk ya fita cikin hankalinsa rufe anhul qalam amma kuma bai dace kuma wasu su zo daga baya su mai da maganganunsa hujja ba su yi yadda suke so wasu su faɗi abin da suke so wannan bai zama hujja ba to shi ne har wani yake cewa wa inna khututi lil anami sa'adatan falam yashqa yawman man ra'ani wa khattiya wai duk wanda ya ga wato rubutun hannunsa samun tsira ne da nasara ranar gobe kiyama wanda duk ya gan shi ko ya ga rubutun hannunsa to ba zai taɓa tsaya cewa ba ranar gobe kiyama ba zai taɓa zama shaƙi ba sa'idi to kaga wannan har yake faɗa a baitin gaba cewa ba fa ba fa a cikin wani yanayi yake na taɓuwar hankali yake faɗar haka ba ba a cikin maye yake ba da hankalinsa don kada ma ka masa uzuri ka ce ai sukuru yayi ko ce yace ba sukuru magana ce da yi ta cikin hankalinsa to kaga wannan ai kafirci ne annabi ba bai ce wanda ya gan shi kawai kawai ganin sa ka zama da aljanna ba ai da ba za a ce su Abu Lahab sai su lana za ta lahab ba bai gan shi ba so Abu Jahal da sauran manya-manyan munafukai da suka rayu da shi kuma Allah ya ce innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira ashe duk ba za su shiga wuta ba tunda duk sun ganshi annabi ba bai faɗi haka ba sauran sahabbansa manya manya ba wanda ya yi wannan da'awar amma kawai saboda mutum ya zama ɗan damfara ya zama ɗan damfara shi kenan sai ya ta faɗar maganganu irin wannan kuma ana yadda da shi ana tashi ana biyan maƙudan kuɗi a ɗaushe ta jirgi wai a je garin su dan a ganshi saboda ya ce duk wanda ya ganshi dan aljanna ne a yi kashe kuɗi a je can in ya zo nan manya-manya su kankane shi su hana kowa ya gan shi saboda haka wanda aka hana shi ya gan shi a nan sai ya kwada ya tara kuɗi ya je can ya je to ai can kuma saboda shi ya ce kowa ya zo ya masa hidima gwargwadon hidimar ka gwargwadon samun kusancin ka ga Allah to to kaga irin waɗannan duk ba ba ba ba, ba daidai bane su kama irin maganganun da su irin waɗansu abu yazid al-bistami suka faɗa idan har da gaske ne cewa wani lokaci yana fita daga hayyacinsa saboda shi yana ga kamar san Allah ka ƙaurace wa duniya ba ruwanka da cin mai kyau ba ka shan mai kyau ba a zama guri mai kyau ba a jin daɗi kullum ana yau cikin rana yau da gobe dole a zautu don haka ya shiga wani hali na taɓuwa in an zauna an yi ibada an yi ibada ƙarshe hankali ya fita sai a shiga wasu maganganu na hauka da taɓin hankali to kuma wani ya zo ce ni hankali na garai amma ni ma ga ga matsayina kuma shi kenan ai ta sa to kaga wannan taɓewa ce wannan taɓewa ce saboda haka shine aka ruwaito yana faɗa irin wannan maganganu da wasu irin su tarjamarsa tana na a cikin hilyatul auliya na na abu nu'aym shine mai cewa khudna bahran wa waqafatil anbiya'u bi sahilihi wai sun nutsu cikin wani teku da annabawa suka tsaya a gacinsa suka kasa shiga eh annaba ba za su shiga shirka ba sabilillahi kwa ita nutsuwa amma annaba ba za su kutsa nan ba ibn taymiya yace da irin maganganu waɗannan waɗanda tu'saru an ba'd al-mashayikh imma kadhibun alaihim wani ƙarya ake musu ko kuma kuskure ne akwai daga cikin masu bahasi kamar dr muhammad lo a littafinsa takdisul ashkhas fil fikr sufi shi yana ga irin waɗannan manya-manyan waliyan da irin su abu ya din wannan shi bai yadda cewa waɗannan maganganu duk ƙarya ake musu shi abunsa sun faɗa domin abin tawaturi ne a cikin littafi kowa ya zo tarjama sai ya faɗa illa iyaka kawai in ka faɗa abin ya yi maka gingirin ka rasa ya za ka yi amma in ka koma mihan sufiya na abu abdurrahman sulami a sufi yana da littafi mihan sufiya wa irin bala e bala yanda sufaye suka fada za ga ya kawo kuma duk wani sufi da zai ba labari ya ce ya fada bala'i sai kaga irin wannan abubuwa yi kamar shi abu yanzu bisami yana ciki da an kore shi daga garin su ya kasa zama bai koma garinsu ba sai bayan mutuwar al-husayn ibn isa bistami ɗaya daga cikin malaman hadisi da ya hana shi sakat yana masa inkarin irin maganganun da yake faɗa wa mislu hadha yasduru fi hali shukrin wa ghalabati fana shine ibnu taymiya yake cewa irin wannan yakan fito daga bakin su a wani yanayi da suke zama kamar masu maye ko kuma fana'i abinda ake cewa fana'i ibnu taymiya zai zo ya gaya mana fana'i ure uku a cikin nan littafin da sauran littafansa yayi bayani cikin fatawa akwai a cikin littafin sa minhajus sunna akwai bayani fana'i guda uku fana'i guda uku kalmar fana'i dai asali an ce abu sa'idul abu sa'idul kharraz shi ya fara yin amfani da ita an sani babu ita a hadisi babu inda aka ce manzo Allah ana zaune yayi fana'i ko akwai wani hadisi da yace manzo Allah ya fana'i ko ko annabi yayi fana'i ko abubakar yayi fana'i ko umar kalma ce da ba ta da asali a alqur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam farko wannan abu sa'id kharraz shi ya fara kirkirar kalmar to kalmar sai ta dinga daukan ma'anoni daban-daban daban-daban daban-daban har ta zo ta tike a ma'anarta ta ƙarshe ta mu ta yau da an ce yayi fana'i wani abu ake nufi na tsiya to fana'i ibn taymiya zai yi bayani a can gaba kashi uku alfana'u an ibadati an ibadati siwa Allah ko an siwa ibadatillah gaba ɗaya ya zamana ka kofinta gaba ɗaya ga barin bautata ma wani Allah duk zuciyarka da tunaninka gaba ɗaya ya zamana babu komai sai tunanin bautar wannan fada'i na farko a ga wani abu ne mai kyau ko fana alfana'u an mushahadati siwallah ya zamana saboda tuntuntuninka ga Allah da ranar lahira da waye da waye ya zamana gaba ɗaya har ko da yaushe hayyacinka a waje baka cikin hayyacinka tunaninka Allah don haka kullum bakinka rabban da zikirillah to wasu sukan kai wani mataki a irin wannan yanayin su zama kamar sun suma ma wani lokaci a zo ana magana san ana yi ba wani kawai da ya ji alkur'ani ma ya suma wani ma ya faɗi wani ya mutu kamar yadda zai zo ya faɗa ibnu taymiya a nan gaba ibnu taymiya ce wannan na ƙasu ne ba wai kamala ba ce wai ka zama haka a kayi na kasu ka shi yasa ba a samu irin wannan cikin sahabbai ba ba a same shi cikin annabawa ba ba a ce an zo ana karanta alkur'ani sai da abubakar ya faɗi an su ba ya yi ya sheke ba to ita kanta na ƙasa ne wani lokaci ibnu taymiya yake cewa irin abubuwan da suke ji na waƙe-waƙe ana wasu waƙoƙi ana wa ambatan Allah yana gadan musu da irin wannan su ta juye to sai kuma fana'i na uku wanda shine alfana'u an an an an an an an siwa siwa wujudillah siwa an an an al-ghair alfana'u an al-ghair ya zamana ba kuma kana baka tunanin akwai wani abu sai Allah wanda shi ne suke yake kai su ga maganar hululi da ittihadi da cewa babu wani la mawjuda illallah don haka shi ma Allah ne kowa ma ka gani Allah ne wai ya narke ya kare baya ganin hatta kankin kansa baya gani ya daina ganin komai sai Allah don haka maganar a karanta alkur'ani karanta ayoyin azaba a karanta na rahama shi duk ɗaya yake ji baya jin wai ka ja ayar azaba wai wai ya tsorata to to waye yake jan ayar wane ne an ce abu ya zidul basrami ya ji mai karatu yana karanta inna baqsha rabbika la shadid yace inna baqshi ashadd min batshi kamun dankar ka mai tsanani ce yace damkata ta fita shi to shi ya ce ba a tsoron mutum, in ma ta gan shi mutuwa za ta to to me zai tsoron me zai ci tsoron me zai ci a an karanta ayar ina jin ko adkhulu ala fir'auna ashadda al'azab ne yace ya laitani kuntu ma'ahum ina ba muna tare a'a to ai shi baya jin shi ma yana jin shi ma ya kai matakin Allah din ina jin ya kai matakin Allah wasu na kokarin su yi ne da yace inna batshi ashadda min batshihi suka ce ai saboda shi shi ubangiji da aikin sa to aina so ko rahama a ciki amma aikin bawa wani lokaci babu rahama saboda haka shi Allah ko yayi kamun zai dan sassauta <laughs> amma shi shi Abu Yazid ba san kamun da zai ba saukin ba ban san kamun da shi zai yi ba sauci ba haya ya samu rahama to duk wannan kokarin dai wai a a tada komadar maganar ne to kuma ba za ta tashi ba ko dai a soke ta an yi abin kirki ko a ce an karbe ta kuma an fada cikin wani rani to shine ibn taymiya yake cewa sukan yi irin wannan maganganu wani lokaci fi hali sukurin wa ghalabati fana cikin hali na maye da rinjayen fana'i yasqutu fihi tamyizul insan aw yad'u mutum ya haukace ya fita daga hayyacinsa gaba ɗaya ko hankalin ya yi rauni hatta la yadri ma kala har ma bai san me yake faɗa ba wasukuru lazzatun ma adam tamis maye jin daɗi ne da yake kawo kuma yake tattare da tafiyar da hankali Wali ولهذا kana baina haula iman idza saha istaghfara min ذلك kalam cikin irin waɗannan akwai wanda in yayi wannan ya tafka wannan shirkar da kafircin da ya farfado wani fa ka ce kaza fa sai ta istighfari shi bai ce ba shi bai ce ba ibn taymiya ce walladheena tawassau min ash-shuyukh fi sama'il qasa'id al-mutadamminati lil-hubbi wash shauki wal-lawmi wal-'adli wal-gharami كان هذا أصل كان هذا أصل مقصده فإن هذا الجنس يحرك ما في القلب من الحب كائنا ما كان waɗanda wato can ya yi mana maganar cewa wa kasiru min as-salikin salaku fi da'awa hubbillahi anwa'a min al-jahl bid-din imma min ta'addi hududillahi wa imma min tadhi'i huquqillah wa imma min ad-da'i ad-da'awi al-batila allati la haqiqata laha ce walladhina tawassau waɗanda suka fadada min ash-shuyukh daga shehinai fi sama'il qasa'idi wajen jin wasu kasidu wasu rubutattun waƙe almutazamminatul hubbi wanda suka kunshi wasu kalmomi na soyayya wa shauƙi da shauƙi wal laumi da zargi wal azli shi ma zargi yake nufi wal gharami da tsananin so kana haza aslu maqsidihim wannan shine asalin abin da suke nufi wato nufin su maganar san Allah su suna san Allah to wai ga neman a so Allah din to sai a samu wasu eh, ta hanyar jin waƙoƙi rubutattu waƙoƙin da suka shafi shauƙi ko suka shafi zargi zargin zuciya me yasa kake kaza kaiwa da me yasa kake kaza ko kuma suka shafi abin da tsananin bege da shine garam to wannan takan iya sa su wani lokaci ma su fita daga hayyacinsu su dinga wasu maganganu waɗanda zahirin maganganun shirka ne mutumin duk da zai faɗa a faɗake ya yi wannan maganar ya san ya yi ta yana sani to babu shakka mushriki ne kafin idan kuma wani abu ya tafiyar masa da hankali ba daidai ba ne ya tafiyar da hankalin nasa in har ya yi haka to ana iya masa uzuri duk sanda ya faɗi aka sanar da shi kuma ya nemi gafarar Allah ya tuba ba ya dinga alfahari da wannan ba fa inna hadha al-jins yuharriku ma fil qalbi min al-hubbi ka'inan irin wannan abubuwan na jiyajiyan kasidu waɗanda suka kunshi waɗannan kalmomi na so sukan motsa abin da yake cikin zuciya na soyayya ka'inan makana a duk yadda yake zai motsa to in ya motsa shine suke shiga cikin a wannan yanayi to amma wannan duk ba shine miƙiyasi ba ba shine miƙiyasin san Allah ba ka dinga karanta wasu kasidu na so da garam da shauki da waye ba shine mikiyasin san Allah ba mikiyasin san Allah shine zai faɗa wali hadha anzalallahu mihnatan yamtahinu biha almuhib sai Allah ya saukar saboda haka Allah ya saukar da jarrabawa da zai jarraba mai da'awar san Allah in ka ce kana san Allah to ga da'awar ga abinda yake jarrabawa ce in ka ci wannan jarrabawar to kai mai san Allah din Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ka ce musu in kuna san Allah to ku bi ni ku yi min biyayya Allah zai so fala yakunu muhibban lillahi illa man yattabi'u rasulahu ba wanda zai zama da gaske mai son Allah ne sai wanda yake bin manzansa sallallahu alaihi wasallama sau da kafa wa ta'atul rasuli wa mutaba'atuhu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da'a da kuma yi masa biyayya la takunu illa bi tahqiqil ubudiyya ba zai yiwu ba sai ka tsantsanta bautarka ga Allah don haka wannan ita ce jarabawar da Allah ya aji ga duk wanda zai yi da'awar shi yana son Allah duk wanda zai ce shi masoyin Allah ne to ga jarrabawa ya ci wannan jarrabawar sai ya zama mai gaskiyar da'awa domin al'amarin ba na da'awa ba ne Da domin da'awa kowa na iya ta kowa na iya da'awa da'awa ba cika baki ba akwai wanda ba ba zai iya cika baki ba wannan ba mai wahala bane ka ce kai masoyin Allah ne kai masoyin manzon Allah ne kai masoyin waliyai ne duk zaka iya faɗa wani ma in ya ga dama zai faɗa wani ma ya zai faɗa ba wanda zai so faɗa ya kasa domin da'awa la ya ajazu anha ahad yau in ka ce duka ɗaya za ka rushe masallacin nan dawa ce za ka iya faɗa kuma za ka iya ba wani ma in ya gada ba sai ya faɗa wani ya ce ni da hannu ɗaya zan ɗauki katafila zan yi kaza zan yi wanda duk da awa ce cika baki to ita da awa ba ita ce mai wayar ba ka ce ina son Allah ina son manzan Allah mu masoya waliyai mu duk ba ne mai wayar ba mu ma da kace ba masoya waliyan bane muna faɗa muna son waliyai ba dai shine ba to jarrabawar ita ce fattabi'uni a nan ne ake cin jaraba ko a faɗi in ka ci jarabawa Allah ya ce yuhibbukumullah wannan shine sakamakon ajin da za ku shiga Allah yana son ku Allah zai so ai duk wannan ake hankoro yuhibbukumullah din ba shi ake hankoro ba shi ne muhimmin kuma tuhibbunallah ba shi ne muhimmin ba yuhibbukumullahu ne muhimmin ko ba haka ba dan ka ce kai kana san Allah in Allah ya ce baya san ka ba sai me kuma sai kai ta kuka kaga din baka ci nasara ba ka ce kana san Allah Allah ce ba na san ashe ka ce Allah ya ce ina san ka shine gayar abin da kake nema to sai kuma ya ɗamfara wannan gayar ya liƙata ta da fattabi'uni a shi kaga abun ba da'awa bane inda awa ne yahudu da nasara ma sun ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'u su ma sun ce mu ma masoya Allah karshe ma sun wuce ka kai sun ce mu 'ya'yansa ne to amma wannan da'awar ta je ko ina ba ta je ko ina ba qul falima yu'azzibukum bi dhunubikum bal antum basharun min khalq to wannan ita ce jarraba ba ka ji waƙe waƙe ba ka karanta kasidu ka yi waye ka yi waye duk ba wannan bane ka bi manzan Allah ka yi koyi da shi ka riƙe sunnarsa ka kankame ta ka yi faɗa da bid'a dan bayewa ka riƙe sunna kuma ka ce ka ce ba za ka yi faɗa da bid'a ba to ai ita bid'a kishiyar sunna ce kishiyoyi ba su haɗuwa mu ɗaya ka ce ka yadda ai sunna kuma kan na azura bid'a ido a'a wace sunnar ka yadda a yi to a inda za a yi sunnar sai an kawo da bid'ar mutum ne yana bid'a a zikiri kuma ka ce a yayi sunna a zikirin sai dai yayi sunnar ko yayi bid'ar yayi sunnar ko yayi bid'ar amma ya ce yayi sunna bid'a ai ba zan yi ba to ba yadda za a yi mutum ya zama dan ahlus sunna cikakke amma kuma ya ce ba za a saba bid'a ba ya ce ba za ka taɓa bid'a ba wannan ba zai yiwu ba sai dai in ba sunna zai yi ba in dai zai yi sunnar to fa sai an tsokari sai fa an tsikari bid'a don ba za a kafa sunna ba don salaf cewa suka yi ba inda ka ga sunna ta mutu face bid'a ta tsaro a gurin da sunna ta mutu bid'a ta tsaro to in ku kana son ka kawar da wannan ka tabbatar da sunna sai ka sai ka sare bid'a hatta kalmar shahada da nafiyu aka fara ko ba da nafiyu aka fara ba da la ilaha sai an kauda shirka ake tabbatar da bid'a wa man yakfur bit taguti sai ce wa yu'min billah amma ka ce wai a zo a yi sunna amma kuma a zira a zira a zira dan bid'a ido shi yayi ta bid'a kuma wai za a yi sunna a haka ai ba zai yiwu ba magabata ba su tabbatar da sunna ba sai da suka hada da yaki da bid'ar sai da suka hada da yaki da bid'ar yaƙi da bid'a ce ta sa ibnu taymiya rubuta wannan littafin yace fala ya kono muhibban lillah illa man yattabi'u rasulallah ba wanda zai zama yana son Allah sai mai yi wa manzan Allah biyayya wa ta'atul rasuli wa mutaba'atu la takunu illa bi tahqiqil ubudiyya bayyewa ka zama mai da'a ga manzan Allah mai biyayya gare shi sai ka tsantsanta bautarka ga Allah wa kaseerun mimman yadda ilma habbata yakhruju an shari'atihi wa sunnatihi sallallahu alaihi wa sallama wa yadda'i min al-khayalati ma la yattasi'u hadha al-mawdi'u da yawa daga cikin masu da'awar san Allah ko san manzan Allah ya khruju an shari'ati amma sai ka same shi ya fice daga shari'ar manzan Allah din wa sunnatihi ya bar sunnar manzan Allah wa yadda'i min al-khayalat yana da'awar wasu tatsuniyoyi wasu shirmace-shirmacensa a kwakwalwarsa ma la yattasi wa hadal mawdu ila dhikrihi irin maganganu masu yawa da ba mu da lokacin fadar su inji shehul islam suna nan tili ka buɗe littafan sufanci ka buɗe littafan sufanci na gida ko na waje suna nan shirgi shirgi in ka ce za ka faɗe su to za ka iya aje kowane karatu kai ta faɗa su kuma ba su da daɗin ji wallahi ba su da daɗin ji yawanci da yake kasan ba gaskiya bace ai ba a fito da irin wannan littafin a sasu a majalisi ai sai a fito da su a sasu a majalisi a dinga karantarwa ba an ce kowa so ake zama haka ba ya zama muridi yayi fada'i yayi usuli yayi to a karantar da mutane mana su kama hanyar amma a ɓoye ake karantar da su in ba ka je wani lokaci kana so a kasuwa aka dube ka aka ga yanayinka sai a ɓoye a ce babu babu akwai wanda zai je sayyid buhari sai sai masa sayyid buhari a ce ba za a sai maka ba saboda babu wani abin da ake ɓoyewa a ciki akwai wanda zai je ya ce yana son kitabun tauhid ko ko fatul majid mu dube shi mu ce kai ba za mu bashi wannan shari zai ai mu muna so ma muna so in zaka saya zo ka saya amma yanzu akwai littafan da in kana so a kasuwa sai dai kai kai kai baddabami ka je da wani dogon carbin ka a wuya bakin ka duk goro a ce kai ma kai ma majzubi ne to to to in ka je haka sai a sayar maka to gaskiya ce me na boye ta ah. tunda kuna son kowa ya zama zubin, ai sai a fito da su a sa su a masallatai a dinga karantawa tsakanin kafin liman ya zo ranar juma'a a karanta mutane su ma su yi jazaba to amma an san da an karanta mutane za a watsi ran da duk za a zo da waɗannan da gazar a ce za a karanta ta za a karanta shi a masallaci to ran nan ba za a yi sallar juma'a ba sallar juma'a ba za a yi ta ba to sai a ɓoye abin sai irin wannan karatuttukan mun fito mun faɗa sai kuma a koma a ce ana zagin waliyai to ka faɗa me muka faɗa mana a ce ai muna zagin waliyai ba a ganin girman na gaba waye na gaban <laughs> Allah cewa ila tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wani ya shige gaba sai ya kyale shi wani ya shige gaba sun kafa tsiyata ko kuma sai a ce a kyale shi Allah ya ce ka a shige gaba wani ya shige gaba wace wai ba wai ba girmama shi to ban ga wannan manzo Allah cewa inna min ashraq as-sa'a an yultabas al-ilmu inda al-asagir Abu Abdullah ibn Mubarak yace ahlul ahwa sune asagir din annabi ya kirawo su kananan mutane wanda zai ce zai yi fito na fito da manzon Allah ya ce wani abu zai kafa a bar na manzan Allah kuma ya zama babban mutum zai yiwu annabi cewa yana daga cikin sharaɗin tashin alamar alkiyama a je gurin waɗannan 'yan ƙanana annabi al'asagir ƙananan mutane duk girman mutum matuƙar zai keta sunnar manzon Allah annabi ya kira shi asagir Abdullahi bin Mubarak su suka ruwaito hadisi suka ce 'yan bid'a kenan to kuma wani zo ce ai 'yan bid'a din nan girma gare su sai sai a dan dakata musu to wani dakata za a yi kuma duk girman mutum gaskiya ta fi shi duk girmansa gaskiya ta fi shi da girman mutum na sa a yi shiru a daina faɗa gaskiya da manzo Allah ma bai zo da bai yi komai a musuluncin ba so Abu Dalib din so Abu Sufyan so Abu Lahab su waye su waye ga sunan manya manya masu mukami amma ya keta su ya faɗi gaskiya was isda bima tu'mar ka fasa koyi abinda aka ka faɗa wani yazo ci a'a ka faɗa ka faɗa ai ka tsaya ka dube to to sai yaushe shi wanda ake cewa in duba din ya ma mutu to wa kuma yanzu ake so in duba shi wanda ake cewa in dube shi baya nan to kuma zan duba sai wani ma shi ma halifansa ya mutu shi ma wani ya zo ya mutu to sai yaushe ni ma sai na mutu to ita gaskiya ko ka iya faɗa in ba za ka iya faɗa ba sai kamar masu faɗa su faɗa amma mai ƙarya shi baka ce daina ƙaryar ba shi ka ce da shi kai ya ƙarya ka bar shi yayi ƙaryarsa kuma wanda zai faɗi gaskiya kai baka faɗa ba kuma wani ma ba zai faɗa ba kuma ita gaskiya yakin bid'a a nan a nan kasar ai mu ma manyan mu suka fara mu muka fara waɗannan da ake cewa manya sa'anninsu su suka fara su mala abubakar kun ba sa'anninsu bane su suka fara suka in ka zo ka ce ba a yi daidai ba ba a dubi wancan to kai da kake magana ka dubi su mala abubakar kun su ma ba manya bane saboda haka mu wata hanya ce in ma sukan ne ba mu ka fara sukan ba koya mana akai aka ce dariƙa baki kuma aka fasa kwai a gidan rediyo a gidan talabijin a rubuce a ina ne muka karanta sai kuma mu tallafa kanmu da bargo muna tusa kanmu cikin yashi to idan mu ƙanana ne shi shi babban ya faɗa ba sai ya faɗa ba to shi bai faɗa ba kai ma ba za ka faɗa ba ayi hikima ita ce sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ita Allah ya kira hikima ba wa kurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma to babu hikimar da tafi sunnar manzon Allah sallallahu idan ka ce sunnar maza, Allah ba za ka faɗe ta ba sai ka yi to sai a gaya mana ga layin da yake wannan shine hikima wannan layin ba hikima bane wannan shine hikima wannan layin ba amma kula a dinga magana a dunkule magana ce ake yin ta a dunkule sai a zo a yi ta falla a ce to in za ka hana kaza ga yadda za ka ce shi wancan da zaka hana ya ji daɗi ya san kayi hikima sai a bamu sai a bamu example an ce sai mun koya gobe haka ba sai a bamu misali a ce yanzu misali in zaka hana abu kaza sai ka ce kaza shi kuma wanda aka faɗa dan shi din sai ya ji daɗi sai ya karba sai a bamu misali sai gobe to sai muka fahimci hikimar irin hikimar nace da ake ta faɗa cewa kakka ce zaka abu da kaza da kaza da kaza mutane suna nan da yawa suna yin sa in ka faɗa zaka kawo rikici zaka kawo rigima zaka kawo kaza zaka ita ce hikimar to da an dubi wannan to addinin ma da bai zo wajen mu ba Abu Hamza Sukkari cewa ka rike gaskiya koda kai kadai ne to kai ne jama'ar kai ne jama'ar koda kai kadai ne Allah ya ce inna Ibrahim kana umma saboda haka ba yadda za a haɗa tafi sunna tana a ce za a yada sunna amma kuma bid'ar da ta zo ita ce dalilin tafiyar wannan sunna ba za a kawo da ita ba a ce mutane dan bid'a dan sunna haka haka zai yi ba sunni bid'i ya zai yi ko sunni ko bid'i babu wani sunni sunni bid'i bid'i bid'i to hatta kad yazunnu ahaduhum suqut al-amri wa tahlil al-haram lahu har wani daga cikin su ya dinga tsammanin ma umarni na yi kaza ko bar kaza ya sare da kansa saboda shi ya gama usuli wa tahlil al-haram lahu haram ma ya halatta gare shi a cikin littafin ziyadatul jawahir na shehu ibrahim inyas akwai inda yake magana tuba yake cewa haƙiƙatu tauba tarku tauba haƙiƙanin tuba tuba ta gaskiya shine kaka tuba mutum ba zai zama tubabbe ba har sai ya tuba daga tubansa kai za ka ji kama wani zaurance ke amma akwai abin da yake nufi domin a gonsu kamar yadda muka yi ta karantawa a baya idan mutum ya ƙure zai zama ya kunu kan shahada al-haqiqa wa shuhudul haqiqa shuhudul qadar qadar lahil kauni idan ya ga qadarul lahil kauni ya kai ga wannan mataki la yara li nafsihi fi'lan a lokacin yana ga duk wani abu da zai faru a wata bangaren sa ba shi yake yi ba to in ba kai kake ba to ba wannan to ba kuma zaka yi ya kai matakin da ko meye aka ga yana yi to ba shi ne. da ire-iren wannan wanda ya wa shari'ar manzan Allah ya wa sunnar manzan Allah ya wa biyayya ga manzan Allah bal qad ja'ala Allahu asasa mahabbatihi wa mahabbati rasulihi Allah ya sanya ginshikin soyayyarsa kuma soyayyar manzansa aljihada fi sabili shine gwagwarmaya wajen yada addinin Allah wato soyayyar ba abu ne na baka ba kawai a aiki ne shi zai gaskata maka soyayyar jihadi fi sabilillah wal jihadu yatadammanu kamala mahabbati ma amara Allah bihi jihadi kuma ya kunshi kamalar san abin da Allah ya umarni da shi ai ba dan soyayyar ka da abin da Allah ya ce ayi ba ta zama kamila yaushe ne zaka bada rayuwarka saboda Allah ba za ka yi ba sai ka ji cewa tabbas abinda Allah ya yi umarni da shi kana da cikakken sansa shi yasa za ka yi gwagwarmaya haka ranka wa kamala bughdi ma nahallahu anhu inda ba a samu kamalar kin abinda Allah yake ki ba ya hana ba za ka so ka sa kanka cikin cikin abin da yake hadari ne ka iya rasa rayuwarka a ciki ba ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه sifar waɗanda yake son su suke son shi Allah ce azillatin alal mu'minin masu kaskantar da kai ne ga muminai a izzatin alal kafirin masu nuna isa ne ga kafirai yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawmata la'im suna jihadi don ɗaukaka kalmar Allah ba sa tsoron zargin mai zargi Allah ya ce waɗannan su ne masu soyayya sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu duka biyun su haɗu suna san Allah yana san Allah ya gabatar da san shi akan san su dan san shi shine gaya dan su sun so shi shi bai so su ba saboda sun bi ba su bi hanyar da zai so su ba ba zai amfane su da awar su suna san shi ba sai Allah ya gabatar da san shi don ya nuna maka sun bi hanyar da ta sa ya suka cancanci san shi sai ya ce yuhibbuhum wa yuhibbunahu bai ce yuhibbunahu wa yuhibbuhum ba ya gabatar da gaya alal wasila sannan sai ya faɗi abin da yasa suka cancanci su zama masoyansa shine yujahiduna fi sabilillahi wa yakhafuna lawmata la'ib domin jihadi ya kunshi kamala mahabbati ma amara Allah bihi wa bughd ma naha Allah anhu ولهذا كان محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله saboda haka soyayyar da wannan al'umma take yi wa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam take yi wa Allah ta zama mafi cika mafi kamala saboda babu wanda ya kai su jihadi don ɗaukar kalmar Allah <clears throat> ya zama soyayya su tafi ta kowa kamala cikin al'ummomin da suka gabace su wa ubudiyyatuhum lillahi akmala min ubudiyyati man qabla kuma zamantowar su bayi ga Allah yafi zama kamila fi kamala da cika sama da zamantowar waɗanda suke bayan an tsanta bautar ga Allah tafi ta waɗanda suka gabace su واكمل هذه الامه في ذلك هم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم kuma cikin al'umman nan waɗanda suka fi kowa kamala wajen san Allah su ne sahabban annabi sallallahu dan kowa cika wannan sifa ta yujahiduna billahi wala yaqafuna lawmata la'im sun fi kowa cika wancan sharadi fattabi'uni da Allah ya faɗa babu wanda ya kai su tsantsanta biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya kai su a fagen jihadi don ɗaukar kalmar Allah don haka suka fi sun zama kowa kamalul ubudiyya lillahi subhanahu wa ta'ala wa man kana bihim ashbahu kana dhalika fihi akmal gwargwadon kwatancin ka da su gwargwadon kamalar da zaka samu cikin soyayyar ka ga Allah gwargwadon kwatancin ka da sahabban manzon Allah gwargwadon yadda zaka zama kamili cikin soyayyar ka ga Allah fa aina hada min qaumin yad'una al-mahabba to ina ina ina mutanen da su suke da'awar soyayyar Allah ko soyayyar manzo Allah ina suke ga yadda abin yake ina suke zaka dauki halin su da yanayinsu da nagartar ka auna da wannan kaga sun cika sharadi ba za ka samu ba ibnu taymiya ya ci gaba da cewa wa fi kalami ba'd shuyukh wasu daga cikin shehinai suna da magana wata magana da suke cewa gata nan المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب سويا وتوتاتي أزوتيا da take ƙona duk abinda da yake ba muradin abin so ba duk abin da ba shi ne muradin wanda ake so ba ita wannan wuta za ta kona shi a zuciya wannan magana ce ta ma'abota sufanci ibn taimiyya ya ce wa aradu abin da suka yi nufi da wannan annal kauna kullahu qad arada Allah wujudahu annal kauna kullahu qad arada Allah wujudahu duk abin da kaga ya kasance Allah ya nufi wannan abun a gurin su babu bambanci tsakanin al'irada irada wal mahabba kullu ma aradahu Allah faqad ahabbahu a su duk abin da Allah ya nufa ya faru to yana san shi saboda haka so ba sa bambancewa tsakanin al'irada irada shar'iyya wal irada al-qadariyya kauniyya ba sa bambancewa akan bambanci akan al-qada al-kauni wal qada ad-dini in dai abu ya kasance an gan shi gashi nan to kawai Allah yana san shi ya nufe shi to yana san shi al-irada wal mahabba abun su abu guda ce fa zannu anna kamal al mahabbati sai suka yi tsammani to in haka ne shikar soyayya an yuhibba al abdu kullu shay tunda dai komai Allah yana so to ka so komai an gane fa nan za a tsaya ka so komai a ce ka so komai wai wannan shine kamilin muhabba mai cikakkiyar soyayya a zuciya tunda soyayya tana ƙona duk abin da yake siwa muradil mahabubi shi wanda kake so yana da wani muradi to in soyayyar shi ta shiga zuciyarka za ta ƙona duk abin da ba wannan muradin nashi ba to kuma wannan duk abin da ka gani a duniya muradin sani kenan tun da bata kone shi ba shi yake so duk abin da ka gani muradin ubangiji ne ci hattal kufra wal fusuqa wal isyan har kafirci da fasikanci da kangara duk muradin Allah ne don haka kaga a irin nan ne wannan magana ita ce dai waccan ta maganar an ƙare abinda duk kaga an yi ko ana yi kawai haka Allah yake san abin shi yasa ina jin na taba gaya muku maganar da ibn taymiya ya kaito a cikin al-istighatha ko ar-radd ala al-bakri na cewa wasu shehunan sufaye suna cewa waliyai manyan waliyai irin su autadu su abdalu nan da suke a duniya kullun suna nan sun yi wa duniya tirki? da su gausu a yakin badar ai da suka je su suna tare da kafirai ba yakin badar ba a yakin a yakin hunain suna tare da kafirai kafirai suna yakar annabi da mu'minai wai saboda Allah ya ya so a karya kafirai a karya mu'minai a karya manzo Allah da mu'minai a wannan yakin shi yasa ya ba su wannan damar to su kuma za su shiga inda ba a nan ne muradin Allah ba don haka suna tare da muradin Allah ibnu taymiya ya faɗi wannan a cikin littafin istigasa wai fa duk waɗannan abubuwan kuma fa suna nan a rubuce ba ni bal wata rana zan zo da littafan nan garin a karanta kuma a ce wai wannan wai ka ga girman wani wai ka faɗa in ka faɗa baka yi hikima ba baka girmama shi ba وأرادوا أن الكون كله قد أراده الله وجوده فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء كما تكر سويا باوا يسوكومي حتى الكفر والفسوق والإسيان ولا يمكن أحد وأن ردي ابن تيمية ردي ابن تيمية ce bai yiwa an yuhibba la yumkinu ahad bai yiwa ga kowa an yuhibba kullu mawjudin ya so komai da zai gani akwai ya so shi ba zai yiwu ba ai ko a rayuwarka a ce komai ka gani ka so ba zai yiwu ba ka ga kwatami a gidanka ka so ka ga kazanta ka so ka za zo a zuba maka datti da kazanta a kan shimfiɗar ka za ka so yana so ce a hankali ma abin ba zai yiwu ba don bai yiwa ga wani ya ce komai ne ya same shi mawjud yana san shi ba zai yiwu ba komai ya faru kawai ka so kawai ka kasa tumatirin ka wani ya zo ba ya dinga jifa da shi ya tattaka ka ce to wannan muradin Allah ne don haka ina san Allah to shi ne yake cewa la yumkinu ahadan an yuhibba kull mawjud ba zai yiwu ba komai kake so bal yuhibbu ma yula'imu huwa yanfa'u duk dan adam yana son abin da yayi daidai da shi kuma zai amfani shi wannan shi dan adam yake so wa yubghidu ma yunafihi wa yadurruhu duk abin da ya saba masa zai cutar da shi baya san shi wannan dabi'a ce ta mutum ba kuma wanda ya sai shi ba haka yake ba har shehin da zai faɗa haka shi ma ba zai so haka ba zai so ko bai yi ba wani zo yanka ɗansa ya yanka matarsa ya ce to muradun lahi ne ya banka wa gidansa wuta ya ƙona mota shi ce ya ce muradun ai ko tafiya yake a mota ka buga mota sai kun yi rigima ka biya ba maganar muradun lahi da ai kenan magana ta wuce ba zai yi ba yace walakin istafadu bi hadha dalal fa'idar da suke so su samu moriyar da suke so su ci a ƙarƙashin wannan bata din ce ittiba'a hawa'i su bi soye soyen zuciyarsu ce ya ta tafka tsiyarsa yace muradun lahi shi wannan moriyar ita yake so sai ya asasa wannan barnar fahum yuhibbuna ma yahudahu abin da ya daidai da ran ransu shi suke so fa kasuwari kamar mutane mata wanda ya daidai da ransa ita zai so hmm? Wan ri'asa ko shugabanci wa fudulil tara dukiya ta yawa wal da Ilmuzilla da bid'o'i na batarwa na damfara na cin dukiyar da jama'a saboda haka ka bashi zai so waɗannan amma shi ma ba zai so abin da yake yunafi yunafihi wala yulaimu wala yanfa'u ba zai so wannan ba za'imina anna hadha min mahabbatillahi sai abinda suke so su ce ai wannan duk Allah ne wa min mahabbatillahi bughdu ma yubghiduhu Allah wa rasuluhu ai yana daga cikin san Allah ka so abinda yake so ka kuma abinda yake ki ka abinda Allah da manzansa suke ki wa jihadu ahlihi bin nafsi kuma ka yaƙi waɗanda suke yin abin da Allah baya so da ranka da dukiyarka wannan yana daga cikin san Allah a ciki hashiya ya kama maganar ibn qayyim da yake cewa ya ji shekul islam wata rana yana cewa limtu ba'd al ibahiyya irin masu halattawa kansu komai suke kawai Allah ne ya yarda su yi don haka muradin Allah suke yi ya zargi wani فقال لي ذلك أي ذلك التعريف sai ya ce ai so almahabbatu narun tahriqu fil qalbi ma siwa muradil mahmud don haka duk abin da kaga ana yi dinnan inda ba shi Allah yake so ba ba zai faru ba ma tunda kowa ya faru shi Allah yake so da ya faɗa masa haka shine ibnu taymiya ce da shi yawa yace sun maƙala wal kaunu kulluhu muradun fa ayi shay'in abghadu minhu a ubghadu minhu ai duk abin da ka gani ya faru muradin ubangiji ne me kake so in ki daga cikin muradin Allah Allah bai so ba ba za a sha giya ba Allah bai so ba ba za a yi kaza ba Allah bai so ba za to me kake so in ki daga cikin muradin ubangiji sai ibnu taymiya ya ce da shi idza kana al mahbubu kad abghada af'alan wa aqwaman wa aqwalan wa aqwaman wa adahu idan ya zama wanda kake so ya zana wasu ayyuka ya ce baya san ya zana wasu maganganu ya ce baya san irin wannan ya nuna wasu mutane ya ce baya san ya ƙi su ya kore su ya la'ance su fa ahbabtahum kai kuma kace kana son su takunu muwaliyan lil mahbubi am muadiyan lahu kakan kana zama mai wala'i ga ga wanda kake so ko mai kiyaya gare shi ko babanka ne ce ba na son kaza ba na son kaza ba na son kaza ba na son ganka da wani ba na son ganka kana magana iri kaza ba na son ganka a guri iri kaza su wani da wani da wani sun cuce ni sun zalunce ni ba na son ƙara ganin ka da su ba mutanen arziki bane kai kuma ka rungume su a matsayin masoyanka maganganun da yace ka daina faɗa ka daina furtawa ya zama na koyaushe su kake faɗa za ka zama mai san babanka ai ba za ka kana san babanka ba abokan faɗan babanka su ne ko masoyanka kuma ka zama kai masoyin babanka ne ai ba zai yiwu ba to bare Allah ya ki wasu ya ce ɗan wuta ne maƙiyansa ne a'da'uhu kai kuma kace kana su la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya kai kace kana su ka zama kai mai san Allah ce ba za ba zai zama shine ce fa ka annama ulqima hajaran mutumin nan da aka gaya masa haka kamar an jefa masa dutse a baki ya rasa me zai faɗa wa tudiha baina ashabi yana tsakankanin muridansa da almajiransa ya kunyata wa kana muqaddaman ko muqaddimi ne ma wato shine shugaba a cikinsu musharan ilaihi ana ji da shi ya ce ai duk abin da Allah ya ga ya faru to shi Allah yake so to me kake so in ki to shine ibnu taymiya <clears throat> ya tona masa asiri to <clears throat> irin waɗannan bid'o'i suna nan suna nan da yawa da yawa ibnu taymiya zai faɗi aslu dalalihim ina wannan bata nasu ya samo asali ina wannan bata nasu ya samo asali ne karatun da ibn taimiyya zai mana a karatunmu na gaba insha Allah zai bambance mana tsakanin soyayyar Allah ta gaskiya da wacce ba ta gaskiya ba ta hakika da wacce ba ta hakika ba waliyan gaskiya da kuma waliyai <clears throat> yan jabu bara gurbi Allah madaukakin sarki ya mana da katar ya bamu dacewa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa kafin mu amsa tambaya tambayoyin da suke mu akwai wata yar sanarwa daga yan uwa masu kokari a wannan masallaci akwai wasu da suka musulunta mata guda biyu Allah ya albarkaci musuluncinsu har aka yi musu aure tun wani lokaci da ya wuce mai tsawo ɗayar tana nan lafiya lau gidan mijinta ɗayar kuma Allah ya jarrabu mijinta an tsare shi tana da 'ya'ya yan uwa sun kama mata gida an biya mata kuɗin haya da za ta zauna gudan gudun kada ta koma can cikin garinsu cikin harna inyamurai ya zama na 'ya'yan sun cutu to suka kama mata gida na haya suka biya yanzu ana neman a samu abin da za a ciyar da ita har kafin Allah maɗaukakin sarki ya sa mijinta ya fita daga cikin halin da ya fada ciki don haka suke buƙatar 'yan uwa a taimaka kamar yadda aka saba taimakawa idan irin wannan ya taso Allah maɗaukakin sarki ya taimaka mana gaba ɗaya wannan ya ce me ake nufi da waɗannan kalmomi al-abdal wal nuqaba wal nujaba wal autad wal aqab duk waɗannan mukamai ne da aka rarraba aka ce waliyai waliyai ne akwai waliyan da al-abdalu akwai wasu al-nuqaba'u al-abdalu a ce kusu 40 ne wanda su da wannan ya mutu sai Allah canza wani da ya mutu sai an-nuqaba'u kuma kusu 70 ne sannan da akwai annujaba'u su ko su ɗari uku ne al'autaru ko su hudu ne su ne a sassan duniya guda hudu su suke rike da duniya ɗaya a gabas ɗaya a yamma ɗaya a kudu sai a arewa al'aqdabu su kuma kudubi koyaushe shi kadai ne a zamaninsa kudubi shine gausi ana ce masa kudubi ana ce masa gausi shi kudubi shine al'amura gaba ɗaya Allah yake tattarawa ya danka masa abubuwa duk da yake na tasriful kauni <clears throat> yana yana da su duk wani wanda kaje an ce masa gausi to yayi wannan da'awa ne duk wani wanda kaga an rubuta jikin sunansa an sa masa al-gausu samadani ko al-qutubul wani yayi wannan da'awa ne cewa shi yana tasrifi a kauni al'amuran da suke gudana iskan nan da muke shaka fankan nan da suke kadawa duk fata hannun gausi abubuwan suke zuwa dan haske nan da kike gani duk gausi ne an dauke wuta gausi ne a <laughs> kawo wuta gausi ne <laughs> saura ga an rasa ruwa gausi ne damana ta zo da wuri gausi ne ta yi makara gausi ne an yi mutuwa gausi ne an yi haihuwa gausi ne duk wani tashi fadin da kaga ai ana ciki yan siyasa ka ci zaɓe gausi ne ka faɗi gausi ne hmm? saboda haka komai kake gani yana gudana fudowar rana da faduwar saukar ruwa motsin iska fitar tsirrai daga ƙasa komai da ka gani kawai daga hannun gausi yake kaga ba shirkar da ta kai wannan azamin shirki billa duk wanda ya yarda da wannan kafiri ne duk wanda zai yarda da haka ba musulmi bane duk kuma wanda zai yi da'awar shi haka yake to ya ɗauki gwado na ubangiji ya sa wa kansa ya bar musulunci kowane ne saboda haka waɗannan abubuwa ne na bid'a na shirka da suka shigo cikin musulmi kuma inda za ka koma can cikin a falsafar masu bin addinin hundus da masu bin addinin buza wanda suke bin addinin buddhism za ka samu a cikinsu suke da irin wannan da'awar a hankali a hankali ta yi tararrafowa tana saɗaɗowa har ta shigo mana cikin musulunci wani burbushin abin da ya tashi ne a gidansu kamar abu zai al tsami kakansa ba majusi to ba mamaki wasu abubuwan cikin irin addinin majusanci ya zama na ya ta'allaka da shi har ya kai wani lokaci yana tuna abubuwa saboda haka za ka samu waɗanda suka yi rubutu akan sufanci za ga sun zaƙulo maka alaƙa tsakanin sufanci da addinin indiya addinin indiyawa da ga akwai alaka ai ko irin irin irin irin zuhudu din nan na mutum ya balbalce ya lalace ya kare ka gan shi ya yi kura ya yi fitik birgi tsatsa da shi in ka koma karanta zuhudu na na yan buza addinin buza za ga akwai wannan shi kansa buzan an ce haka yake yawo yake a fayafi cikin cikin cikin cikin daji karkashin bishiyoyi yana cin ganyayyaki yana yaro tare da namun daji yana waye to a wajen su abubuwan suka yi ta ta shigowa suna ta sadadowa har suka yi tasiri har ake zaton kamar musulunci ne har ma wanda ake ake ganin wanda yayi wannan shine ya kai inda ya kamata a kai a hankali in dai muna ci gaba da karance karance cikin littafin ibnu taymiya duk za a san waɗannan abubuwa dan shi bai bar komai ba duk ya faɗa karantawa ne dai da ba a yi to amma insha Allah lokaci yayi mun fara karantawar kenan mun fara da al-ubudiyya kuma muna gamawa wani littafin ibnu taymiyyah ne kai da kaji yadda yake karatu ka san ba za a so irin wannan karatun ba wasu sai sun ji haushi to amma da a bari a yi ta zagin ibn taymiya a ci kai baka taba jin Ibn taymiya me yake fada me yake cewa ana ta cewa makiyin manzon Allah ne makiyin waliyai ne ya ce ba za a ziyarci manzon Allah ba ba ya san annabi ya kaza ba ya kaza to sai ka ji wa yake karewa ai duk wannan yana so a yi wa sunnar manzo ai wa Allah gata ai masa so na gaskiya ba na cika baki ba wani ya ce bayanin hadisin nan da ingancinsa imam ahmad ya ruwaito a musnad dinsa an amir al-uqayli radiyallahu anhu annahu qala qultu ya rasulullah aina kana rabbuna qablu قبل أن يخلق السماوات والأرض قال كان في غمام فوقه هواء وتحته هواء ثم خلق عرشه على الماء آيات نكي تناوى ابن تيمية هنا يوان كاوانا حديثا التي تفنسا أما ضد هكا na yi alkawari zan duba maka shi in ƙara tabbatar da ingancinsa amma yana kawo shi yana hujja da shi lokacin da yake magana akan khalqu al-arsh nisabin zakka nawa ne na bana ban sani ba kuma nawa ake bayarwa a kuɗin da kake da su suka shekara za ka ba da kaso ɗaya cikin arba'in shine rubo da ushiri arju minkum ijaba wani ya ce wani daga cikin sufaye ya ce ai su maganganun keɓantattu na musamman maganganun waliyai ke bantattu <clears throat> ga magari ba sa fahimta su sai an musu sharhi to sai a yi sharhin a ni dai na san waɗanda duk suke ta magana akan waɗannan maganganun manyan malamai ne ba wai mu muke ba ba wai mu muka ɗauko maganganun ba kafin mu manyan malamai sun yi kuma duk abin da suka fahimta al-kufrul buwa in ka ɗauko tarihin abu yazid al-bistami a cikin a cikin a cikin littafin mizanul i'tidal na zahabi da littafinsa tarihul islam da littafinsa siyar alamin nubala da ka maganganun ibnu taimiyya a kansa za a ga duk abin da ya fahimta daga cikin maganganun abu ya zidul bisami kafirci idan su ma waɗannan awam ne to a nuna mana wanda ba amini ba inda su zahabi su ma duk awam ne to waye ba amin ba ya kasance kenan ammi shine wanda zai bi doron shari'a wanda ba ammi ba shine wanda zai bi ta karkashin shari'a ya kibin ta saman ta bi ta karkashi wannan shine ba ammi ba to mu mun yadda mu zama awam din ya so wanda can ba abin bai je fanki wani abu daban amma mu abinda waɗannan malamai suka fahimta cewa kafirci ce a ce inna batsha rabbika la shadid yace batsati ashaddu min batsi to kuma ka ce ba wai wai wannan wannan wai akwai wata magana ai sun faɗa shi ma mai faidul qadir da ya kasa cewa wai ai malamai sun ce so shi shi dankar ubangiji ba rahama a ciki amma dankar bawa akwai rahama a ciki don haka abin nan dankar ubangiji da rahama dankar bawa ba rahama don haka dankar bawa ta fita ubangiji wannan ba magana ce magana ce inna akhdha rabbika menene inna akhadhahu alimun shadid haka Allah alimun shadid wani kuma <clears throat> yace menene hukuncin wanda ya saki matarsa amma a lokacin da ya sake ta tana da ciki wata daya kuma ya yaya matsayin irdar yake za ta yi ta zama ne har sai ta haihu ko kuma za ta yi wata uku da kwana uku wa ulatu ahmalin ajaluhunna an yada'na hamlahunna wacce ta mutu a wacce wacce aka sake ta tana idda shine ta haihu haihuwarta shine iddata in ta haihu to ta gama idda in ana sakinta ta haihu to ta gama idda in wata ɗaya ne sai ta yi wannan watannin na ɗaukan ciki ta haihu na lokacin ta fita daga idda sannan saki uku da yake magana saki uku yana nufin saki uku a dunkule ko saki uku ya yi ɗaya ya yi na biyu har ya zo kan na uku in saki uku ne a dunkule wannan saki ne da yake a matsayin ɗaya a magana mafi inganci wanda zai ce na sake ki saki uku a ɗaya yake a magana mafi inganci kamar yadda hadisi suka tabbata ko ya ce na sake ki na sake ki na sake ki har sau uku to a ɗaya ya sake a magana mafi inganci amma in ya sake ta ya dawo da ita ya kuma sakinta ya dawo da ita ya sake ta to ta saki kuma sai ta yi wani auren sannan take halatta gare shi wani kuma ya ce a gaya masa ya zai fahimci tauhidul asma'i was sifati yadda za ka fahimce shi shine ka je makaranta wani ya ce suyuɗi ba wanda ya soki aƙidarsa da littattafansa suyuɗi Allah ya ji kansa ai aƙidarsa ita ce aƙidar ash'ariya kuma tun kafin a haifi suyudi aka sassoki aqidar da yake kai to me yake so a ce sai an ware suyudi kuma kamar yanzu za mu soki aqidar da ba ta da kyau sai mun ware kowane mutum mun yi magana akan shi shi kadai ai baya buƙatar wannan littafansa ba wai soke littafansa akai littafansa akwai amfani da yawa mu ba muna karantawa amma wannan ba shi yake nuna kuma komai ya faɗa daidai bane ko aqidarsa tana da kyau ko ma me zaka ce game wanda yake sukan Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani cewa yana tufka da warwara a littattafansa kuma shi ba malamin hadisi ba bane dan shigo ba ne to waye mai faɗa shi mai faɗa ai za mu gani waye shi mu ga shi ne ba dan shigogon ba <laughs> to irin wannan ai kwanaki bin ji magana akan irin wannan albani ɗaya ne daga cikin malaman da suka yi wa sunnar manzo Allah hidima a wannan karnin ya shekara 60 aikinsa kenan hidima ga ga sunnar annabi sallallahu tun yana ɗan shekara 20 ya fara bincike da rubutu har ya kai shekara 80 da wani abu shekara wajen 60 yayi yana aiki abu daya amma wannan ba shi yake nuna baya kuskure ba ba ma'asumi bane shi ma da kansa kafin ya irbar duniya ya ga wasu kurakuransa ya gyara ya ga wasu kurakuransa ya gyara amma duk abin da zaka gano na kurakuransa da ikon Allah ba za su kai ushuru mai ishari abin da ya faɗa na daidai ba in ya yi magana a kan hadisi dubu arba'in don ka gano kuskuren hadisi ɗari ko ɗari biyu ko ɗari uku wannan nawa yake a cikin dubu arba'in Na haka ba komai ba ne haka malamai ba su gushe ba wanda zai zo yana yi wa na baya gyara shi kansa yake cewa ilimi ilimi al'ilmu la yaqbalu al-jumut baya karɓar daskarewa guri ɗaya ilimi kullum ƙara haɓaka yake ƙara ƙaruwa yake duk wanda ka ji yana yana yana ƙafafa yana cewa ai shi kaza tun shekara ashirin talatin ya gama da wannan akwai kusuri cikin iliminsa ka ce shekara talatin ai kai ni na gama da wannan shekara talatin ko ya ɗauko littafi a ce ai ni tun shekara talatin na mallaki littafin ka ɗauko littafin silsila tun tana fitowa abin nan ɗari ɗari ka ce shekara talatin ka mallaki wannan to in baka samu ta kwanan nan ba ka ci baya domin shi da ya yi ta a shekara abin nan wajen talatin ko arba'in da ta wuce ya yi gyare-gyare shi ma ya soke wani abin a ciki kai kana nan kana rike da barna kuma kana alfahari da wannan shi yake cewa shi mai littafin al-ilmu la yaqbalu dumut ilimi baya karɓar daskarewa guri ɗaya kullun gyarawa yake in ka ɗauko silsilarsa za'ifa ta ɗaya da ya sake buga ta ya raba ta gida biyu ya cire wasu hadisai ya ce ya gano da ya ci sahihai ne za'ifai ne ya sa wasu maimakon su a cikin sahihai za'ifa kuma ya gano kaza da ya ce za'ifi ne ashe ba za'ifi bane yana da kaza ya sake masa kai duk baka san wannan ba kana nan akan tsohon alkawari shekara talatin. <laughs> ai abin da yake akwai <clears throat> a shi ilimi duk sanda kake ƙara yin sa kana ƙara hango kusurin ka ne a ciki ba kana ƙara ganin kai ka gama da shi ba duk kana ƙara nutsuwa cikinsa kana ƙara ganin gajiyawar. wannan shine ɗabi'ar ilimi in ka ji cewa kai ka gama da abu kaza to tabbas baka shiga ko ina ba kana baki baki kana findin findin baka shiga tsakiyar ba ka ji zurfinsa shafi'i cewa yake كلما زدت علم كلما زدت علما زادني علمي علما بجهلي duk sanda na ƙara ilimi ilimi yana ƙara nuna min ashe jiya jahili ne ashe jiya ni ban sani ba amma kai kana kafafa da jiya to in dai za a yi karatu za a dinga gane ibnu taymiya shi yake cewa in zai fasara aya wani lokaci sai ya karanta littafi ɗari akan tafsirinta amma duk da haka sai ya faɗi yana sujjada yana ya mu'allima ibrahim allimni wa ya mufahima sulaiman fahimni littafi ɗari a kan tafsirin aya ɗaya amma kai ka zo ka ce kai ka gama da wannan saboda haka ilimi baya karɓar jumudi yana kullum ana ƙara ana ƙara shiga cikinsa ana ƙara ganin faɗinsa ana ƙara ganin faɗinsa idan har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa huwa a'lamul bashari ala al-itlaq duk duniya ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ilimi yana cewa ana a'lamukum billah na fi ku duk duk na fi ku sanin Allah amma duk da haka Allah ce ka ce wa qul rabbi zidni ilma ka ce Allah karo min ilimi amma wani ya ce ya gama da kaza ya gama da kaza ya gama da kaza to alama ce ta cewa an dakata na da da aka yi a baya an manta in ka ce kai ka gama da kaza ba za ka ƙara bincike a kansa ba to alama ce ta cewa ka manta na baya ma da ka sani in shekara talatin aka ɗora maka ka manta shi saboda haka ila wanda zai zo da zafi sa karatun yana da zafi zafi sai ya fi zama sai ya fi fita saboda haka albani yana kuskure kamar yadda dukkan sauran malamai suna kuskure ana iya gyara masa kamar yadda duk sauran shi ma yayi ma wasu malamai gyara kuma ya yadda da haka wasu yana da rai almajiransa suka gyara masa wasu abubuwan ya karbi gyara wannan shine alamar cewa alimun ne rabbani ka duba littafinsa za ga wani lokaci ya ce abu kaza da kaza na ce wani ɗalibi na wani ya nuna min ashe abin nan ba haka ba ne na gyara sai ya gode masa kuma ya yi masa addu'a saboda haka shi ilimi babu wani wanda zai ce shi ya kure shi an ya gama da shi to wani kuma yana tambayar haƙiƙatul haƙiƙa ni ba san wani haƙiƙatul haƙiƙa ba wani ma kuma sai zo ce haƙiƙatul haƙiƙatul haƙiƙa ta tara maka aiki <laughs> to kalmomi ne duk yadda ka ga dama sai ka kage su Allah madaukakin sarki yayi mana gamdakatar ya bamu dacewa wa sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in